Sashin Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatar an wuni lafiya. Har yanzu yayi Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 21 ga watan Mayu 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa hafsan hafsoshin sojin Najeriya Janar Attahiru Ibrahim da wasu sojoji sha biyu sun rasu a wani hadarin jirgin sama a Kaduna. Za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana matsayinta kan farma 'yan Nijar da aka yi a ƙasar Ivory Coast. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba auwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda aka fara cece kuce kan yiwuwar shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya miƙa wa ɗansa ragamar shugabancin kasar a zaɓe na gaba. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da garba auwal amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe biyu na safe gogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da kuma Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce jiya Alhamis, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sanar da shi cewa Isra'ila ta amince da tsagaita wuta tsakaninta da mayakan Hamas ba tare da wasu sharaɗa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai je yankin nan da 'yan kwanaki masu zuwa don ya tattauna da Isra'ila da Falasɗinawa da kuma shugabannin yankin. Hamas ta harba rokoki kan biranen Isra'ila daga Gaza tun daga ranar goma ga watan Mayu akan abin da ta ce Isra'ila ta keta haƙoƙin bil'adama a kan Falasɗinawa a birnin Ƙudus. Isra'ila ita kuma ta mai da martani da hare-hare ta sama da na makama a tileri kan shugabannin mayakan Hamas da kuma gine-ginen ƙungiyar. kasashen duniya sun cacaki Isra'ila saboda harin da ta kai wanda ya taba wasu dogayen benaye da sansanonin 'yan gudun hijira da kuma wasu wurare abin da ya haddasa mace-mace wasu kuma suka jakata. A yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar ya yi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falasɗinawa. Takaddamar ta fara ne bayan da ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya faɗawa Biyana Gola draiga wata mai gabatar da shiri a talabijin ɗin CNN cewa Isra'ila ta gaza wajen kawar da hankalin masu suka duk da alaƙa mai ƙarfi da ƙasar ke da ita da wasu. Mai gabatar da shirin ta tambayi shugaban na Pakistan ya bayyana irin alaƙar. Kureshi ya amsa da cewa Isra'ila na da ƙarfi, ina nufin ƙasar na da iko kan kafafen yada labarai. Masu sukan lamiri sun caccaki kalaman Kureshi a shafin Twitter. Ko da yake ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen a wata sanarwa da ta fidda a yau Juma'a. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259,591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da dubu hudu. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins ta ce India na da mutum miliyan 26 da suka kamu da cutar cikin mutane miliyan 165.5 da suka kamu da cutar a fadin duniya. Amurka ce kadai ta fi yawan waɗanda suka kamu da cutar inda take da mutum miliyan 33. Kasar Argentina ta sanya dokar kulle mai tsauri da za ta fara aiki gobe Asabar zuwa 31 ga watan nan na Mayu. babban jami'i a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa a amurka ya faɗawa washington post cewa yana tunanin amurka za ta iya kaucewa sake fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji anthony fauci ya ce idan kasar ta cimma burin shugaba joe biden na ganin an yi wa manyan mutane kashi hamsin cikin ɗari akalla rigakafin cutar kashi na farko zuwa huɗu ga watan yuli to bai ga hadarin sake fuskantar yaduwar cutar ba muddin aka ci gaba da yi wa mutane rigakafin kamar yadda ake yi yanzu masu aikin ceto sun gano karin waki sha biyu a jiya alhamis yayin da fatan gano mutane 26 da suka bace ke raguwa bayan da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da mutane 261 ya nutse a yankin ruwan mumbai a kasar indiya a lokacin da aka yi wata mummunar guguwa a yankin a wannan makon a cewar jami'ai Ranar Larabar da ta gabata aka ceto mutane 186 na ƙarshe, kuma tun daga lokacin sojojin ruwa masu aikin ceto da suka yi amfani da jiragen ruwa na yaƙi guda biyar da jiragen sama hango abubuwa da kuma jiragen sama masu saukar ungulu guda uku. Gawar Gawarwaki kaɗai suka gano a kan ruwa A cewar mai magana da yawon sojojin ruwan Mumbai, Kwamanda Mehul Karnik. yanzu gawarwaki 49 aka gano tun lokacin da aka kaddamar da binciken ranar litinin a cewarsa ya kara da cewa yawancin waɗanda suka tsira da gawar gawarwakin da aka gano sun isa mumbai shekara sha ɗaya kenan manyan hafsoshin sojan ƙasa na afirka da sojojin amurka suke haɗuwa duk shekara don taron kolin sojan ƙasa na afirka wanda ake gudanarwa tsawon kwanaki hudu. inda gamayyar sojojin ke tattaunawa kan batun barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda dakaran haɗin gwiwa za su magance barazanar tare. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Manjo Janar Andrew M. Rowling, ya ce tun daga wannan lokacin yanayin tsaro ya canza sosai. Haka zalika hanyoyin da sojojin suka gwada wajen magance duk wata barazana. Taken taron da aka yi a karan farko a shekarar 2010 a birnin Washington DC shine kafa dangantaka mai karfi da kuma tabbatar da ɗorewarta. A wannan shekarar an yi taron ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan Mayu, wanda wakilai daga ƙasashe sama da 40 suka halarta. aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za a ji cewa hafsan hafsoshin sojin Najeriya, Janaral Atahir Ibrahim da wasu sojoji sha biyu sun rasu a wani hadarin jirgin sama a Kaduna. Wakilin ma Abuja Hassan Maina Kaina ya samu tabbacin aukuwar lamarin daga hukumomin tsaro. Gashi nan da ƙarin bayani. hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya ta tabbatar da cewar ɗazu da yammacin yau juma'a wani jirginta ya yi hatsari a birnin kaduna kakakin rundunar air komodo edward gabquet cikin wata sanarwa da ya aiko mana na cewar har yanzu ba san musababin aukuwan wannan hatsari ba amma dai za a kaddamar da bincike rahotanni da muke tattarowa daga majiyoyin tsaro na nuna cewar babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Ibrahim Attahiru na daga cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a wannan hatsari. Ko da yake har yanzu hedikwatar sojan Najeriya da ma tsaron ƙasar ba su ce komai akan wannan batu ba. Amma sai han bayanan da muke tattarowa na nuna cewar General Attahiru ya riga mu gidan gaskiya. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Allah ya ji kansu yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar da sauran masu ruwa da tsaki suka bayyana matsayinsu game da rigimar diflomasiya da ke neman tashi bayan da aka farma 'yan Nijar a kasar Ivory Coast. Ga Sulaimu Mumuni Barma da ƙarin bayani. mummunar fasarar da aka yi wa wata bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta ita ce ta harzuka 'yan cote d'ivoire suka shiga farautar 'yan nijar mazauna wannan kasa da nufin huce takaicin abin da suka kira wulakancin da jami'an tsaron nijar suka yi wa 'yan cote d'ivoire akan hanyar su ta zuwa cirani shugaban kungiyar ong jimet mai kare hakkin 'yanci rani hamidu manu na bara na kallon abin a matsayin illolin da jahilci ke janyo wa zamantakewar al'umma matasa da yawa a cote d'ivoire in ba tare da sun yi wani bincike ba suka farma 'yan Nijar da ke zaune a wannan ƙasar duka kwace musu dukiyoyi. A sanarwar da ta fitar gwamnatin Nijar ta yi cikakken bayani a game da abubuwan da suka faru da 'yan kasar mazauna Cote d'Ivoire bayan da shugaban kasa Mohamed Bazoum ya umarci ministan cikin gida da karamin ministan harkokin waje su tafi birnin Abidjan don duba 'yan kasar. Minista Tijani Abdulkadiri shine kakakin gwamnatin Nijar. An samu kamar eh, mutum kusan arba'in baɗe wanda aka ce sun ji mu. kuma wa'ansu sun bar gidajensu an samu kusan mutum 150 wanda ke ofishin jakadar nijar kuma kusan hamsin suna ofishin jama'an tsaro. Gwamnatin ta ɗauki matakan gaugawa da nufin kaucewa sake faruwar irin wannan al'amari da ya janyo asarar ɗumbin dukiya. Mun san da yawa sun rasa dukiyoyinsu cikin wanga aiki na sha. Na farko dai an kawo kwamiti Babba na kula da wanga matsala ganin yadda da gaugawa za ɗauka matakan da suka dace na biyu eh, a nan ma gwamnati ta kira eh, jakadan ƙasar cote d'ivoire sannan kuma an tada tawaga babba wadda za ta zuwa cote d'ivoire don ta kawo mashi eh, wakilin kasar Nijar wanda ke can Cote d'Ivoire din gudunmuwa na ganin yadda da gaugawa za a matakai a huskanci ga matsalawar ta da ke nan kuma na biyu a ɗauki matakai ga ƙwari don a kiyaye da irin wa'an abubuwa. sakamakon damuwa da abin da ya faru a birnin abidjan kungiyar 'yan d'Ivoire mazauna nishar ta kai ziyara a ofishin ministan harkokin waje domin jaddada goyon bayanta ga 'yan nishar mazauna d'Ivoire tare da jajantawa al'umma gaba daya Bagayako Inza dan Cote d'Ivoire ne da ke shugabancin wata makaranta mai zaman kanta a nan Yamai. Nous venons exprimer notre yako pour au peuple nigérien que nous avec Kwararriya a sha'anin amfani da kafafen sada zumunta Suwaiba Ibrahim na cewa tashin hankalin da ya biyo bayan yada labaran bogi wani abu ne da ya kamata ya zame wa al'ummomi da gwamnatoci da rasi. Duk ɗan a hore shi bisa kan utilization irin da Wannan yanar gizo da muke sama da ita ya kamata mutane a koya musu ita. A rika da kan jama'a a tele da radio duk abin da ka gani ko bidiyo ne ko hoto ne ko audio ne ba dan an haɗe shi bane ya zama gaskiya. Bayanai sun yi nuni da cewa bidiyon da ta haddasa wannan rudani an naɗe ta ne yau shekaru biyu da suka gabata bayan da jami'an tsaron Najeriya suka kama wasu da ake kyautar zaton mayakan Boko Haram ne sake yada wannan bidiyo a farkon makon nan ya sa wasu 'yan cote d'ivoire tunanin 'yan uwansu ne ke shan azaba a hannun jami'an tsaron nijar rahotanni sun ce tuni hukumomin cote d'ivoire suka kama wata mata da ake zargi da aikata wannan ta'asa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida Sule yanzu bari mu leƙa Najeriya inda ake shirin fara sauraron ra'ayin jama'a game da batun sauyi a kundin tsarin mulkin ƙasar. Madina Dauda gare ki. Ana da shiyoyi shida ne a Najeriya amma majalisar ta raba su kashi goma sha biyu domin a ba al'umma daman faɗin ra'ayinsu a game da wuraren da suke son a sauya a kundin tsarin mulkin ƙasar na shekara 1999 kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovie Omo Agege ya bayyana a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai bashi shawara a harkar labarai Yomi Odunuga. Sanata Omo Agege ya ce za a fara sauraron ra'ayoyin jama'a daga ranar Laraba 26 zuwa Alhamis 27 bakwai na wannan wata da muke ciki. A yankin arewa ta tsakiya akwai cibiya a garin Jos da ta kunshi jihohin Plateau, Nasarawa da Benue, kuma Sanata Abdullahi Adamu ne zai jagorance ta. Shi kuma Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi zai jagoranci cibiyar garin Mina da ta hada da jihohin Niger, Kwara, Kogi da babban birnin tarayya Abuja. An kuma raba shiyar arewa maso gabas gida biyu a Bauchi akwai jihohin Borno, Bauchi da Yobe a ƙarƙashin jagorancin Sanata Abubakar Kyari. Sannan Gombe, Taraba da Adamawa kuma a ƙarƙashin jagorancin sanata Danjuma Goje. ciyar Arewa maso yamma mai cibiya a Kaduna ta haɗa da Kaduna, Kano da Jigawa a ƙarƙashin jagorancin sanata Kabiru Ibrahim Gaya a yayin da cibiyar Sokoto ta ƙunshi jihohin Kebbi, Sokoto da Zamfara a ƙarƙashin jagorancin sanata Adamu Aliyeru. Ana sa ran sanata Oji Uzo Kalu shine zai jagoranci cibiyar uwere a kudu maso gabas wadda ta ƙunshi jihohin Imo da Abia yayin da cibiya ta biyu da ke garin Enugu za ta ƙunshi jihohin Enugu, Ebonyi da Anambra Zamfara a ƙarƙashin jagorancin Sanata Ike Ekweren Madu. A shiyar kudu maso kudu kuma cibiyar Asaba za ta tattara jihohin Delta Edo da Bayelsa a ƙarƙashin jagorancin Sanata James Manaja a yayin da cibiyar Fatakwal za ta haɗa jihohin Rivers, Cross Rivers da Akwa Ibom a ƙarƙashin Sanata Betty Apiafi. Kazalika shiyar Lagos a yankin kudu maso yamma za ta haɗa da jihohin Lagos, Oyo da Ogun a ƙarƙashin Sanata Olure Tinubu da kuma cibiyar Akure da za ta haɗa da jihohin Ondo, Oshun da Eke Ekiti a karkashin Sanata Ajayi Borofis. A nan Sanata Kabiru Gaya ya yi karin haske akan abin da sauraron ba'asin zai kunsa. kuma yadda doka ta tanada duk gyaran doka da ake so a yi ko sai an yi taro za a kira al'ummar Najeriya su faɗi nasu ra'ayin miji. Wani lokacin muna taro a majalisa nan a ɗakin taro a gaito mutane su zo amma wannan gyaran kundin mulki ake so a gyara na ƙasa babban abu ne. Shi ma Sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba ya yi tsokaci akan irin rawar da zai ta haka a shiyarsa ta Sokoto. Ni kaɗai ne ba memba ba na kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. wanda ake so a kwaskwari ma Ke ga bani da cikakken bayani na menene ke gudana sai dai yanzu nima yanda kowa ya je ya bude ido haka zan je in bude ido in saurara in ji abin da mutane za su kawo watakila nima yana da tawa takarda kasida kuke kiranta ko nima sai in gabatar da tawa mataimakin shugaban majalisar dattawa ovio omo gege ya nemi goyon bayan 'yan ƙasa wajen ba da shawarwari masu ma'ana da sauye-sauye a kundin tsarin mulki da zai gamsar da kowa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya an gaida madina Kada a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Gade maganar tazo. rahoto na musamman. Wasu masana harkokin siyasa a ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ta yada wata jita-jita cewar shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 86 haihuwa a duniya kuma wanda ya kwashe shekaru 39 a kan gadon mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru zai mikawa babban ɗansa Frank Biya kujeransa ta mulki a zaben da za a gudanar na shekarar 2025 wanda suke gani in har shi shugaba biyan ya yi hakan to zai iya tsunduma kasar a cikin wani hali na daban wanda ya sa na tambayi alhaji ali nash a matsayinsa na dan adawa a jam'iyyar saf ta ni jamhuriyar ko za iya haifar mai idanu kuwa na ji tambayan da kai mini akan cewa je iya yiwuwa kuwa shugaban kasan kamaru ya wayi gari ya ba mu dan shi mulki mu dai a namu bangaren wato sdf muna tuna cewa irin abu haka ba zai iya yiwuwa ba a kasan kamaru muka dangana da abin da kundin tsarin mulkin kasan kamaru ya sa ai da ana bayarwa haka da ai farkon shugaban kasa amadu ajo ai shi ma yana da da babban da a wannan lokacin da ya bari ko amma bai ba mu dan shi ba ya bi tsarin kundin mulki ya da ko da ke dai ya juya ya juya al'amarin din ya sa cewa premier minista ne ya zama a shugaban kasa daga nan ne polbi ya samu da an yi haka tuntuni ai da shi polbi ya ɗaya ba je samu ba to abinda shugab da kundin tsarin mulkin kasa bata bayar ba mu kam muna tsaye akan bakanmu ba za mu iya yarda ba domin mun lura cewa shi shugaban kasan kamaruna wato yana tafiyar da kamaruna ne kamar masarauta kamar masarauta ne da ya gada wato in ka gaji abu sarauta ne da ka gada za ka yi abin da ka ga dama da shi abin da ya sake na ya manta da talakoki ba ruwan shi da kowa masu mulki shi ne da dangin shi bai taba zuwa kuka mutuwan kowa ba sai na dangin shi bai tunanin komai illa ya tuna ya ba ma eh, yan uwan shi abin da yake tunawa kabilanci kam mun tabbatar cewa shi nan babban mai kabilanci ne amma irin abu haka muna kan bakanmu ba je yiwu ba kuma ba za mu zo mu yarda ba ba yadda za a yi a wayi gari in aka so mama aka ce mana za a san jama kundin mulki kasan kamaru tukuna daga nan za mu so mu tashi hankali an sa dai mutane za su fahimta kan cewa wannan ba bin doka ba ne ba abin doka ba ne ba bin doka ba ne shugaban kasa ce ji ba dan shi eh, mulki a kasan kamaru muka ba za mu yadda ba a gaskiya a gaskiya za a yi tashi hankali kai dai allah kiyaye kawai Ka lisa ka lisa ma ya tuni iri wani. shi ma alhaji sabo mai faɗa a jini daga cikin babban jam'iyyar adawa ta mlc waɗanda suka yi ikirarin lashe zaben da aka gudanar na shugaban kasar a shekarar dubi da goma sha takwas ga abin da ya labarta mini a yayin da muke zantawa da shi. ni ne rabi ne mai mara ko ku ce alhaji sabo ɗan kablu kominal mlc yawun da lallai game da maganar shugaban ƙasa da yake wuciya kamar da dai kowa yake ji haka muke ji tunda ba su fito tabbas sun nuna ba amma akwai alamun haka kuma mu menene matsayin mu a mrc matsayin mu a mrc matsayi ne wanda dukkan mafi yawan 'yan kamaru duk matsayin mu tare da su ne mulkin kamaru ba na gado ba ne ba gado ba ne mu dai a mrc abinda muka gani akasari wanda suke tofa wannan magana za ka gani tsofaffin barayin ƙasa ne wanda ministocin da suka yi shekara talatin ko kuma a'a sun yi sata sun yi sata sun san ba yanda yau a ce gwamnati ta san ja bayan da za su tsira da su ne suke yawan kawo wannan magana amma official ba wanda ya fito ya ce shi 'yan karnukan farautar din su fdpc su ne suke ta nuna faɗan wannan magana cewa ɗan shi ya sanje shi ɗan shi ya sanje shi ai ba gidansu ba ne shi ma ai da yake an ba shi wancan ayijo ya haƙura ya ga shekaru shi ya yawa zai ta shirme kamar da yake nan shi sa ya bashi wannan eh, eh, eh, kujera to shi kuma ya ce je ba ma dan shi a yi jabe da ɗaya ne ya ɗauka ya bashi don a yi zaman lafiya to mu dai abin da muke gani a mrc wannan abin ɗin wallahi shi dai allah ya kiyaye amma yana daga cikin abin da ake tsoro je ka mugun tashin hankali a kamarun shi dai muna roƙon allah allah ya rufa mana asiri allah ya ka mana zaman lafiya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam amma tabbas ba su fito ƙararra sun ce wannan suna so su abin amma ko ina ana ta magana wato ni mu a ganin mu suna girgiza itacen gwanda ne su ga wanda ya ja wanda ya su dama da su to irin su barayi barayin ɗan kullum muna faɗa muna ce arzikin kamaru bai wuce a ce a hannun mutane 500 ba kuma 500 na yan shashi ɗaya ne ga gani su ne suke ta wannan magana to kuma yau gwamnatin kamar gwamnatin kama karya ne ba wani mutane na tsoron ba kamar mu a mrc muke fito muna gaya musu gaskiya ba amma duk waɗansu yawancin 'yan kamaru masu tsoro ne ko kuma waɗansu su eh, tare da su ake dama ake wannan satan ne daga nan ne kuma sai alhaji garba abubakar shi kuma kusa ne a cikin jam'iyyar ta bolivia ldpc ya ce shure-shure ba ta hana mutuwa na jin waɗansu labaru da mutane suke fifitawa a cikin eh, rezo sosiyo da kuma eh, waɗansu gidajen talabijin cewa mai ƙasan kamaru shugaba paul zai ba wa ɗansa mulki wannan mutane masu wannan surutu ba su san yadda kasan kamaru take ba ko kuma suna so a yi tashin hankali na kasan kamaru su suka san manufansu amma bai da niyan bar wa ɗansa mulki kasan kamaru tana da constitution ɗinta kuma a kan wannan constitution din za a tafiyar da abinda da ake kira a faransance transition in ma ya kama za a yi transition mutane su daina sauri su daina neman ta da tarzoma kasan kamaru su daina surutan da abin da ba su da tabbas don babu tabbas babu wani taron da kungiyar jam'iyyar mai rfc ta yi ta ce ga wanda zai je takarar shugaban kasa to she su bari in lokacin ya yi za su ga wa rfc wa rdpc zai ba wa ragaman daukan tutanta na yin zaben shugaban kasa amma wannan rikici ne kawai domin eh, a tada hankulan al'umman kamaru a kawo wani yakin da kuma bai zai amfana mana komai ba ne nan don Allah su kiyaye in kamaru suke so ba wai in ana magana su cewa ana ce ba sa son suna son kamaru to amma su daina neman abubuwan da zai sa 'yan kamaru su zo suna yakan junayensu. kasar jamhuriyar kamaru dai a halin yanzu tana fama da rikice-rikice na siyasa har ma da nazaro a bangaren 'yan awalin kasar ta jamhuriyar kamaru da kuma rikicin boko haram a arewacin kasar haka zalika ta gabashin kasar kuma kasar tana fama da kwararowar 'yan tawaye daga kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya waɗanda suke ta kai kawo a tsakanin yakokin kasashen guda biyu mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice kwamitin zai yi damu na hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta turo tawagata ta ƙasar jamhuriyar kamaru domin su sanya idanuwa kan irin sababbin gine-gine waɗanda gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta yi wa manyan filayen ƙwallon ta, domin kamaru ce za ta amshi bakuncin ƙasashen nahiyar afirka waɗanda za su fafata na cin kofin tsakanin nahiyar a shekarar 2022 ta baɗi kwamitin dai sun ba wa ƙasar jamhuriyar kamaru watanni shida kacal domin su kammala ayyuka kansu na stadium din olambe da ke can miniya wunde ba haka ba kuma wataƙila a yi ahun gaba da gasa coach umaru malamin kwallon kafa ne a kasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce na ji maganan da kai shanin zancen filin kwallon kafa na yawon da bai kare ba ai ka san cewa eh, tun da eh, su kaf majalisan eh, ɗinkin duniya na tafiyar da kwallon kafa duniya sun zo nan sun ga cewa muna da filin kwallon kafa wanda ko na olambe bai kare ba muna da filin kwallon kafa guda har guda bakwai wanda yake ko wannan bai kare ba za mu iya wasa ci kaga a yawun da ma muna da stade amadu ahijo muna da stade militaire ta gani to ekip biyu da su zama a yawun ga teren da ike duwala ga na limbe ga na bafusam wato ba wani matsala a ciki kai dai abun da za a yi ne su Eh, ma'aikatan da suke aiki a filin kwallon kafan kamaru sun ce za su gama daga nan zuwa avant the exam to ana jira yanzu aikin da yake ciki ma ba yawa da yawa sai dai ina ga kaman 'yan ta'adda ne rabi sun zauna suna sa suna nema su kawo wani kucikucin magana a ciki amma yaren olympic ba wani matsala sosai aikin da yake ciki ba yawa ba zai dauki wata biyu ba ka gani ko mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru duka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe biyu na safe agogon GMT, abin da ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da Isra'ila. Yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar ya yi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falasɗinawa. ma'aikatar lafiyar kasar india ta sanar da samun sabbin kamun cutar covid-19 mutum 259,591 a yau juma'a cikin sa'o'i 24 kasar da ke kudancin nahiyar asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da dubu hudu. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a sake jin wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyanmu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri mu kwana lafiya.